salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man yatabi'a bi hadihi wa tamsak bi sunnati ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa بسم الله الرحمن الرحيم وقال عيدا وتو يا فدا كما بك من ذكرى من ذكرى حبيب وإرفان ورفع أفضل آياته منذ أزمان أتت حدة بعدي عليها فأصبحت أخذت زبور في مصايف الروبان ذكرت بها الحي الجميع فحيجت أقابل سكر من دمير وأشجان فصحت وعي في غذائي كأنها كل نيش أي ذات سيد وتعالى نعم إذا المرء لم يحزن فليس على شيء سواه بخزان wato kifa ku tsaya na biki bai kuka min zikirai habibi hmm. daga tunawa da abubuwa biyu min zikirai ainihin zikirai hmm. daga tunani guda biyu tunawa da abubuwa guda biyu habibin masoyi wa irfani kuma alamomin wurare alamomi na kufe biyu wa rasmi da kuma wani zane a fata ya tuhu wanda alamomin suka tsobe musu azmani tun zamunna hmm. da wani alama da wani zane wanda a faɗa ya ayatu alamomin zanen sun tsofe tun zamani to ku tsaya mutuna da shi A ta na'am a tashijazu ba'di wato shekaru sun zo bayana an samu shekaru da yawa sun zo bayana alaiha gare ga ita wannan ga in zuwa yannan kuma ban ba asbahat sai suka waye gari ka kaɗa da gore kamar zane na ainihin fallaye takarda fi masahifu bani a cikin fallaye takardan nan na fasto A wannan ya sunan shi fada kamar zane na falla ya takarda fi mazaif a littafin nan na ruban fada wato za ga rubutu ne a fili ga sunan manya-manya a gari wato wuraren shekaru sun ma wuraren sai suka waye gari a fili ga ana ganin ba wani koye-koye kamar yadda kasan rubutun nan na ainihin falla ya takarda a littafin fasto a littafin fada su bi hayya sakirar mutanen jahiliya sun san da ahalin kitab ko mutanen jahiliya sun san da ahalin kitab ce da wasu san da magana annabawa sun su kawai sun tsaya babban gungi ne eh, zakartu bi hal hayya jami'a wato na tuna da wata kabila wanda suke haɗe kabilan da suke haɗa a waje ɗaya hayya da aqabila ƙabila. sai wannan ya motsar da aqabila suqmi ragowar ciwo ya motsar da ragowar ciwo wa ashani da bakar ciki min zamirin daga zuciya an gane ku ya motsar da ainihin ragowar ciwo wa ashani da kuma bakar ciki min zamirin daga zuciya na fasahar hakim wa irin da'i sai hawaye na ya kama kwarara cikin mayabi ka an na annaha kula min shu'aib shu'aib kaka ce fata ne na ainihin salka za ta sahid ma'abota tsiyaya da kuma zuba daidai ma hmm. abuci ba abutar yaya da kuma idan mar'u lam yahzun alayhi lisanu hmm. idan ya zama to mutum bai tsare harshen shi a gare shi ba falaita ala shay'in siwahu bi kazani falaita bai zama to mai kaskacewa ba ala shay'in ga wani abu siwahu in ba shi ba hmm. idan har mutum bai iya tsare harshen shi ba to falaita bi kazani bai zama to zai iya tsare alashirin wani abu su yawon wanda ba shi ba duk wanda bai iya kara harshen shi ba to ba zai iya kara komai ba kaga mutum na da yawan surutu ba shi da sirri to da wuya ma ya iya tsara kanshi daga zina da wuya ya tsara kanshi daga cin amana da wasu abubuwa in ji shi wasu jahiliya haka ne abun cewa duk wanda ba ya iya tsara harshe to bai iya tsara komai kuma kaga mutum bakin shi yana da yawan surutu su zonsu to zai zama to zuciyarsu ma mai rauni ne gaban shi wato ma'ana zai zama to bai da kare kanki daga zina bai da kare kanki daga ƙarya bai da kare kanki daga cin amana zaka bai da bai da amana bai da komai kuma haka ya faɗa sai ya bincike ya gani haka ne magana wannan mawaki na jahiliya ko ba ka bane kaga haka ne kuwa duk wanda muka gani mai yawan surutu zai zama to yana mai za mu ɗauka kawai duk wani jifa na zunubi zai iya yi ya huwa na ga huwa sai da komai دخل الجنة من هتيزا ما بين ما بين كبقبه دي وزبزبه دي دخل الجنة كان حاجه اللي هو ذكر ايش واللي قال ابو نجد كان هو امام ليش قال الجنه وابو نجد قال ايش يا كده ارى shi ne alamar cewa mutum zai iya tsara sauran abubuwa kamar haka ne ba tunda harshe ya fi wahala hmm. inda ya mutum zai iya kare shi to zai iya kare da yawa daga cikin gabansa wani bai magana yana da wuya ya magana ba kuma ganshi da biya kun laifin buka da sunan to aidan ya faɗa kuma ifa na min zikirai wato ku tsaya ko biyu hmm. na muke mai kuka min zikirai daga tunani guda biyu tunanin hadiri masoyi da kuma alamomin wuri da wani zane a far'a ya to wanda alamomin da sun tsobe tun zamun na masu kawo a ta shejajin ba'adi shekaru sun zo bayana a gare sa fa asbahat ka khatmi zaburi sai yawa gari kamar zanen nan na fallayen takarda asalin zabur fallayen takarda hmm. yawwa fi masahib a cikin littafin nan na ruban fada zakartu bi hal hayyat jami'a wato na tuna da kabilu wanda suke a haɗe na fa a aqabila sai wannan ya motsar da ainihin ragowar rashin lafiya wa ajjani da bakan ciki daga zuciya na hmm. fasahar sai hawaye na suka ta tsiyaya a cikin mayafi na ka annaha kullan kai ka ce wato su ainihin wani salka ne mai shu'abi ka ce wani kai wani fata ne na ainihin salka shu'aib ba nan salka salka wasu tsohon salka shi ne shu'aib a gane kai ka ce ainihin fata ne na tsohon salka za ta sake ma'abucin kwarara diddin tsiyaya idan mar'u lam yahzan lam yahzan alayhi lisanu lam yahzun alayhi lisanu idan mutum ya zama to bai taskace harshen shi a gare shi bai tsara harshen shi ba walaisa bi khazani ala shi zuwa bai zama to zai iya tsare wani abu wanda ba shi ba na'am balagatul wadiha balagatul wadiha الله الرحمن الرحيم طب ايه اللي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم تقسيم الاستعارة إلى المرشح طلبوا استعارة زوجة استعارة مرشحة ومجردة يبقى نبقى طلبوا استعارة زوجة استعارة مرشحة وكما استعارة مجردة ده استعارة مطلقة مجردة نعم آلة آلة العمسلة مثالة آلة آلة آلة أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم سوني وإنان ذا ذكر سير ذا ذكر سير ذا بتا ذا شريعة ذكر سير بتا ذا شريعة يعني سمي ذا ذكر سير ذا ذكر سير بتا أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى su ne wanda suka siɓata da shirya sai shirya ya zama shirya kuɗi hmm. suka miƙa shi aka ba su mai bata hmm. saboda haka fama rabi har tijarar mu kasuwancin su bai riba ba mutumin da ya miƙa shirya sai su yi bata ina riba babu riba an gano wani ku hmm. kawo wannan wula'ikan lazina ishtarar dalala bil huda shin daga kai sun sai bata ne da kuɗi abin da ke nufi ulaika allazina istabdalu dalala bil huda istabdalu dalala al mushabbahu bi ishtara istabdalu ad dalala sai an musanya istibdal da ne shi a gani sun sun wa fata sai zama to kamar sun siya ne a istabdala bi ma'ana ishtara istabdala ka ishtara kenan da أولئك الذين اختاروا الدلالة المشبه ب اشترى تنزع وقتا akan shari'a sai ya zama kamar sun siya ne saboda haka ba ma rabi har tijarar abu kasuwancin su bai yi riba ba a nan yanzu fa ma rabi har tijarar tu shi ne na nan fa ma rabi har tijarar tu shi wannan fa ma rabi har tijarar tu yayi kama da da ainihin a ikhtaru ne ko ya yi kama da ishtarau ne ula'ikan da zina ikhtaru galala al-mushabbahu bi ishtarau wa'annan su ne suka zaɓi mata wanda zaɓen nan zai yi kama da su yi zaɓe kamar su yi ikhtaru al-mushabbahu bi ishtara ikhtara ishtara kun gani yanzu karinan nan na fa ba da biya tijaratu shi za mu duba ya yi kama da mushabba ne ko mushabba ne iftara famara biya tijaratu ishtara famara biya tijaratu ishtara ne a shi ne ya dace da tijara ko su ne wayanda suka siya suka siya bata da shirya kasuwancinsu da ya riba ba ashe wannan mushabba hudun wanda aka harzaba أولئك الذين اختاروا الدلالة المشبه وانا اختار المشبه به اشترى فسي متي يدوبا ده مشبه ده مشبه به كرينا ياي كما ده ولي يو ياي كما ده مشبه به يا زمان تو استعاره مرشحه ana kiran shi tarshi a wajen balaga ya zama to na kawo istiara sai a duba da mushabbau da mushabbau biyu wanne ne kari ne ya dace da shi an gane wannan ko to shine yanzu an fahimci wani ko aha وقال الهجل يؤدون التهية من بعيد إلى قمر من الإيوان بعد وتسنى بايد تكيسوا daga nesa hmm. ila kamarin zuwa ga wani wata hmm. bani wanda yake ya bayyana min al a fada suna bayar da gaisuwa daga nesa zuwa ga wata wanda ya bayyana a fada hmm. kun gane kaga anan wajen suna ba da gaisuwa ga nesa da zuwa ga wata shi suna gaida mutane da gaske wa suke gaidawa zuwa ga sarki wanda sarkin nan ya yi kama da wata a wajen daukaka yu adduna tahiyata min ba'irin ila amirin ko ilal alwali rafi'u sha'an ko almushabbu zaza ta sama yu ta tahiya min ba'irin ilal alwali rafi'u sha'an ko alin manzila ilal wali wanda yake alil manzila zuwa ga gwamna ko shugaba mai kasashen matsayi wanda saboda wannan almushabbau an kama shi da mai bil kamar kenan ilal wali almushabbau bil kamar to yanzu gari nan ba da milal diwan wanda yake a bayyana a fada wanda yake a bayyana a fada yayi kama da wali inda ko yayi kama da kamar ka samira da gari nan yayi kama da wali ne ƙarinan ya kaga wani shine mushabbahu wannan wanda na farko ya kama ƙarinan ya dace da ne. wannan kuma ƙarinan ya dace da mushabbahu yu'adduna ko yu'adduna tahiyyata min ba'inin ila ila walin rafi'u ko alil manzila al mushabban bil qamar ko to kamar din nan ba da min al-iwan wannan shine yake magana ba da min al-iwan wanda yake bayyana a fada sai duba yayi kama da wata ne wanda ya fi dacewa da wanda yake yana fada wata ne ko sarki sarki madaukaki ba sai wannan karina wato na minal iwani ba din nan ya dace da mushabbahu to idan ya zamanto an samu isti'ara wanda karinan shi ya dace da mushabbahu ana kiran shi mujarrada ana ce wa fihi tajrid dan malam balaga ya ce wa fi hadhihi al ibara tajrid ina da karinan ya dace da ya ce fi tarci karina ya dace da mushabbahu eh yana da wata ne haske wani lokaci amma galiba suna kamanta mutum da rana da wata da taurari wajen daukaka وقال تعالى الله تعالى يقول إنا لما دغ الماء حملناكم في الجارية مو لوكacin da ruwa ya dagawa Ka sassa gawa wuce gona da iri da nuna isa girman kai an gane to lokacin da ruwa ya daga lokacin da ruwa ya wuce gona da iri al'azali ruwa baya dagawa wato ya saba umarnin Allah ya kankare ruwa baya yi wanda yake dagawa shine mutum ko in an ce ruwa ya yi dagawa kuma ce ruwa ya yi girman kai ruwa baya girman kai ka san an kamanta ruwa ne da mutum inna lamma dagal ma al-mushabbahu maza bi insan kal insan kenan a gane ko lokacin da ruwa ya yi dagawa wanda yake an kamanta shi da mutum an gane ko hamallan kudin jariya a kuma ya zama to shi tsagaɗin na ya zambi ma'ana inna lamma zadal ma inna lamma zadal ma hamal al-mushabbahu bi daga sai zama istihara sai a wannan nan bakara wannan tasrihiya inna lamma zadal ma al-mushabbahu bi ada lokacin da ruwa ya karu sai muka ta karuwan nan da daga da dagawa na mutum mun gane wannan ko to hamalla ku fil jariya to shin hamalla ku fil jariya ya dace da daga ne ko ya dace da da zada eh? ai ganin ya sai ruwa ya ƙaru ko sai ruwa ya daga za ta jefa wani jirgin ruwa eh, a nan za da ya wuce gona da iri ya wuce gona da iri ruwa yana daidai ba ko ruwa na daidai ko bai daidai za ta jefa jirgin ruwa ko ruwan na daidai ko ruwan ya wuce gona da iri ko bai wuce ba inda ruwa yana lebur za ta jefa jirgin ruwa in ma ya wuce gona da iri za ta jefa jirgin ruwa a wannan zagal ma din nan wanda ya yi kama da daga duk bai kama da kowanne ba karinan karinan bai yi kama da zadawa bai yi kama da daga ba to irin wannan wanda karina bai yi kama da kowanne ba ana kiran shi mutlaka an gani wato ana kiran shi wato istiara mutlaka na'am وقال البوتر إمام البوتر يأتي وأرى الملايا shaibatan ألبك kamar ma na bali halbuta, هالمتواتم wa'arar manaya ina ganin mutuwa in ta ga furfura a gare ka ita mutuwa da zarar ta ga furfura ga mutum sai ta sanya ka kamar abin harbin na bil ya kibiyanta almutawatir a jere ina ganin mutuwa in ta ga furfura a gare ka har ta samu kostoma, sai ta sanya ka abin harbin kibiyanta wanda ke mutuwatir ta harbi na mata gani. a nan wajen ya nan wa aral mana ya kar insan ina ganin mutuwa kamar mutum ne ita mutuwa kamar mutum ne an kamanta mutuwa ne da mutum saboda ya ce irin arzika shebata in ta ga furfurawa yake gani mutum ko dabba babu wa aral ya, ina ganin mutuwa kar insan kamar mutum ne irin arzika shebata in ta ga furfura a gare ka ja'alal kamar ma na bariya sai ta sanya ka zama abin harbin kibiyanta almutawatir abin jerantawa a gani ita mutuwa wa aral ya kar insan almaut kar insan to wanne ne ya fi wannan kari na ji aral kamar ma na bale hal ya fi dacewa da mutuwa ne ko mutum kaga mutum ne ko mutum shi yake harbi da kibiya mutuwa ba ta harbi da kibiya wannan istiara din istiara ce ne eh, wanda wanda da shari'a ya yi kama da wanne ne mushabbu ya kama da a al mushabbu sun insan ya kama da mushabbu bil kenan ya kama da murashan eh ya kama da mushabbu bil kana fulano ala ta nas wani ya zama to akaban nas ya kowa rubutu idza shariba qalbu idza shariba qalbu min dawati idan alƙalamin ka ya sha daga cikin tawanan shi na'am alqalamin yana sha wa yake sha shariba kalamu hukar insan alkalamin shi ya sha yadda kasan mutum yana shan ruwa suna yan da shariba mutum da yake shariba iza shariba kalamu hukar insan kamar mutum ya sha min da waki daga ainihin tawadan shi aga shariba din min da waki ya fi dacewa da kalamu ko da insan da kalamu hmm. aga shi ya kama da mushabbahul kenan za shariba kalamuhu kal insan da wato na min da wato karina ya kama da shabbo a ran sai zama mujarrada aukan na ke zama ko ya rera wake saman fallon takardar shi ya rera wake wa yake rera wake mutum kal insan ya rera wake kaman mutum a shi ma ga duba karina ke ne a ya kama da alƙalabi din zai a shafa a gane kwallon takarda na'am wa qala quraiz bin unayf eh quraiz bin unayf ya ce qaumun idza sharu abdana bi zayhi lahum taru ilayhi durafatin wa hudana so mutane ne wanda idan sharri ya bayyana da ainihin haƙoran shi ko kumbunan shi gare ya bayyana da kumbunan shi su sai su tashi sama zuwa gare shi durafatin mm. jama'a jama'a wa kuma daddaya mm. a gane su mutane ne wanda idan sharri ya bayyana da wato a kumbunan shi gare su haka sharri ya zama kamar dabba idan sharru abdala ne zai gina kal haiwan muftaris idan sharri ya bayyana da kumba yadda ka san dabba mai farauta kamar dabba mai farauta sharri ya yi kama da dabba mai farauta tunda an zaɓe kumbuna ko to ɗaru ilai sai su tashi zuwa gare shi zurafa ce suna jama'a jama'a wa gudana kuma suna ku. ya yi kama da wanne ne ya yi kama da ainihin wato dabba mai farauta tare ko ya yi kama da sharri ya kama da kowanne ba ba inda ya kama wannan shi ne mutlaka a istiara al-mutlaka kan shi ne samun zuwa mutu a ku

fa hazihi in urifat la tansarif wa ma atabu nakara min hasuri to wa'annan sunaye su Marwan su su Usman sunayen da ba sa sarrafuwa in an musu ta'rifi la tansarif ba sa sarrafuwa in dai an musu ta'rifi ba sa sarrafuwa wa ma atabu nakara wanda ya zo na kira daga ciki surif ra'aitu marwan an gane ku wato ra'aitu marwan marwana wa marwanan akhar ra'aitu marwana wa marwanan akhar wanne ma'arifa wanne na kira nan shi wanda yake ma'arifa ba a ba shi ra'aitu marwana marartu bi marwana a gane wani a marwanu ba a samun tanwini inda ya zama ma'arifa ne shi shi marwan wanda aka sani ba ya sarrafuwa marwan wanda yake na kira shi ke zarafuwa a ra'ayi wai wa wai yin akar a siyasa mai marwana wa marwanan wa marwanan akar kana an samu wancan kasan wancan ba a san shi ba wannan ma san shi ma'ana yin wannan in an ta'arifi ba ta wa ma akamu nakiran abin da ya zo da na kira min ha daga cikin surib za a sa mai sarf yana zai samu talwini don ma biyu fata a biyu kisra biyu wa in ara alifin wa lamu fa ma ala sarifi ha malamu hmm. idan alifin da lamu ya fito mata idan alifin da lamun suka fito mata fa ma malamun ala sarifi ha babu zargi ga wanda ya sarrafa ta hmm. a gari idan ka samu wayannan sunaye alif da lamu, babu laifi dan an musu tasrifi wa aka za ta sarrafa mil idafa kenan duk sunan da baya sarrafuwa Ya zama alif da lamu yaya zai sarrafu kamar masajid ko masajid kaga alasu ga su munta haljumu baya sarrafuwa in nace hazihi masajid hazihi masajidu ra'aitu masajida maraltu bi masajida to da zarar an sami alif da lamu ya zama ra'aitu almasajida zai zama marantu bil masajidi za a mai jarra da kasara inda aka saba marantu bil masajidi sai ya zama to da zarar an sami abin da lamu ko an masa idafa to aikinsa nan mamlu min sar ya lalace eh marantu bi masjidikum masjidikum saboda idafa har an mai jara da kasara a zahira al akhiri wa haka za tusrafu bil idafa na usahabi abyad al idafa diyafa haka na ake tasrifi da idafa misalin saka a ce yayi kyauta bi abyad al diyafa da mafi tsarkin liyafa mafi tsarki abyad dan sa abyad ya samu kasara abyad al saboda an yi idafa da za ka liyafa sai da aka yi idafa sai aiki shi lalace وليس مصروفا من البقاع إلا بقاء جيء جئنا وليس مصروفا من البقاع babu wanda yake sarrafuwa daga cikin wurare sai dai wuraren da suka zo a cikin sama'i wuraren da suka zo a cikin wato an ji larabawa sun ji ana faɗa su ma an haife su da shi ne ba su da wani dalili akan harkar wata dalili suka yi a gari wasu wurare wanda ya zama to sama'i ne kawai ba wai kiyasi bane ba su bi ka'ida ba kawai larawa sun taro sun taso sun tarar ana magana da shi a haka su ma suka yi da dalili kawai misir hunayn wa minan wa badari wa wasidin wa Dabikin wa hajar misal da yin can wa yau a hunayn iz agabakum kasarat wannan hunayn din kaga yana sanarwa wa mina da mina shi ma wa badarin da kan nasara kuma lawo bi badarin wa wasi wasi da sunan waje ne a kira tulwa siriya din sunan waje ne wasi wasi ne da wani na kira dabikin da hijir hijir ismail to duk wa'annan sunan wurare ne asali sunan wurare ba a mustarci amma wa'annan wurare jigina sun zo fin sama'i sama'i ne baka sai mutum ya haddace su ba a kiyasi a gare su ka haddace su kawai in an tambaye ka wasu wurare ne ake wasu zai kawo yana wurare su kenan na'am wajalibin fitin hatin sirri sule an ma la sari ya halatta a cikin sana'a na waka wanda yake karyayyi waka in ya kalli waka wanda yake karyayyi ya halatta wato mawaki ya sarrafa abin da baya sarrafuwa wake wanda yake karyayye ya halatta mawaƙi ya sarrafa abin da baya sarrafuwa idan waka ya karye an baka dama ka sarrafa shi domin baitin ya zama bai karye ba kuma a rari in ka ce za ka bi ka'idar baitin zai karye to sai ka kauce wa ka'ida ka sarrafa abin da ba a sarrafa shi an gano wannan? Hmm. to wannan ya halatta kenan a cikin waƙe wani lokaci daga yanayin waƙen an karya wani waje za ga wani waje wanda baya samun sarfu sai a bashi sarfu wani waje wanda bai dace ya samu alifin ba zai samu alifin to da irin wannan ya halarta saboda babi na lalura ana kashi da wurin tashir lalura ne na waki eh. fa ne in urifat la sarfi na wa'annan in an masa ma'arifa baya sarrafuwa wa ma samu nakkarar abin da zo da na kira daga ciki sarfi za a mai sarfi na'am wa araha alifun wa lam idan alifin da Lamu ya zo mata ba ma lamu babu zargi ga wanda yake sarrafa ta haka za ta sarrafa bil idafa haka nan ake sarrafawa da idafa maka idafa ana sarrafa misali saka bi asiyar Ya yi kyauta da mafi daɗin liyafa walaita masrufan min al-biqa'i wato baya sarrafuwa daga cikin wurare illa biqa'u Sai dai wasu wurare da suka zo cikin sama'i ga sunan misalin hunainin wa wa badarin wa wasikin wa wa ko hijiri ya في a cikin يا na أشكن صناعة نواكي وانديك كريي نعم أن ينصرف الشارع مواكي يصرف ما لا ينصرف ما shi wannan kuma shi ya yi a rufe ba da wani بسم الله الرحمن الرحيم ويكون أقل إذا كان بعد لم وبعد عادات جزاء غير إما غير إما كأن المؤكد أو ya كان أو جزاء كقوله في وصف الجبل يا هلتا ويكون أقل ينا زمنته وأقل إذا كان بعد لم إذا بايا لم توكيدنا زمان أقل da kuma bayan adatu jaza shi ma na zama akal amma banda imma wanda yake na sharadi na tara mu'akkadan aw jaza'an shin ya zama abin yi wa taukidi ne ko da za shar ne ka kauli bi wani jabal da bal Kamar faɗin shi wajen siffar da dutse yahsubuhu wani jahilu ma la ya'lama shaykhan ala kursiyihi mu'ammama hmm. wato jahili yana tsammani malam ya alama ai malam ya alamanna hmm. malam ya alamanna a gane ku wannan ya alama ai ya alamanna wannan da nasfa'an shi jahili yana tsammani matsar bai sani ba an gani dama an ce yana kasancewa iza kana wa yakuna aqal taukidin na zama tuwa kadan ba cika yi ba in ya kasance bayan lam da kuma bayan adatu jaza to in shafiya da sauransu a gane ku kamar malam a nan na fiye ne malam ya alama ai malam ya alaman na a gane ku ya zibuhul jahilu malam ya alaman shaikar ala kursiyihi mu'ammaman a shi jahili yana tsammani, shi matkar bai sani ba yana tsammani wani wani tsoho ne mu'ammama wanda yake an mai rawani a kursi wani tsoho ne mai rawani akan kujerarsa a gane yana siffata wani dutse dutsen ya yi kama da tsoho akan kujera ya yi rawani an yi alaman ya alaman ka mm. ƙaunihi man tasqafan minhu falaysa bi aibin abadan wa qatalu bani utaybatu shafi eh duk wanda kuka kama baya ƙara dawowa in kun kama mutum to ba sa duk wanda kuka kama shi zai ƙara dawowa falaysa bi aibin man tasqafan a wannan shar man sharbiya ne hmm. dama yana kasancewa bayan a zata shan, a ga man gashi man tasqafan minhu duk wanda kuka kama daga cikin su fa laysa bi a'in bai zama bai dawo ba abadan wa qatalu bani utayba shafi kisan da kuka yi wa bani utayba ya warkar da kowa kowa ya ga haka ne kun kama su kuma su kashe kashe hmm. eh wa qawluhu wa mahama tasha'a minhu wazaratu tanna'a wa mahama tasha minhu duk sanda kaso daga cikin sa wa mahama wa ma tasha minhu fuzara duk da kabilan fazara ta zo can ama za ta yi ni'ima tan ama ai can aman tan aman kun gane ku tamna an ku hmm. za ta hana za ta bada kariya wa yakunu mubtani'an idan tafayyana shuru wajib wato yana kasancewa an hana idan tafat shurudul wajib idan sharuɗa na wajibi suka koru walam kun min ma ba bai kasance daga abin da ya gabata ba in sharuɗa na wajibi suka koru ko bai zama to daga cikin abin da ya gabata ba bai an kara da fi jawabi karfi kamar ya zama to jawabi karfi to an hana ba a kawo tauhidi a cikin jawabin kasm eh, eh jawabin kasmi korare mafi ya kasance cikin jawabu kasmi mafi walau kana nafi muqaddaran ko da shi bai korewa an kaddara shi ba zuwa hiran bane tallahi يذهب العرف بين الله والناس والله واتو wato al'ada bai gushewa tsakanin Allah da mutane la yadhhabul urf bayna nas kaga la din wato la kaga nafi ne wanda yake manfiyun to ba ce la yadhhaban ba ba ce ba tallahi la la saboda wannan ladin din ya yazo shi wannan nafi din ya hana tauki na hau ƙaunar ta'ala tallahi tafta'u tazkuru yusuf wannan mukaddar kenan tallahi la tafta'u an cire la wallahi ba za ka gushe ba kana tunawa da yusuf sai ga baban kaga wannan ladin wannan taftau din akwai la mukaddar, akwai nafiyul mukaddar, tallahi la taftau tazkur yusuf hatta takuna harban aw takuna min al-halikin wallahi ba za ka gushe ba kana tunawa da yusuf kaga shi wannan taftau din ba za ka rai tauki ba saboda me saboda akwai nafi wanda yake mukaddar eh, ai la taftau aw kana halan ka qira'at ibn kathir ko ya zama hal kamar qira'a na ibn kathir la uqsimu bi yawm al-qiyamah la uqsimu aka zai wani shi la uqsimu bi yawm al-qiyamah kaga ya kasance halan wato nan wato bazan rantse ba ينزو نبي يزم الزمن الحاضر با مستقبل با أغاني هو في ينزو بنا رزق با دردا شو جامع بزر رزق با إيه؟ لا لا أقسم لا أقسم نعم. وأنا في نقل هذا لون لا يسع لا أقسم للي زر زر هذا يزيد زنا وأنا زر هذا لا تاني جامع تبغى أصابه amma eh, ana yin shi ne zo mustaqbalan mustaqbala ke zawo toki toki yanzu zaman al-hadir ba a yi wa qawl al-sha'ir qawl al-sha'ir yamin al-la'ubdilu kullu imri'in yuzakhrifu qawlan wa la yaf'alu yace halaftu yaminan hmm. na ran eh, gayar rantsuwa aga yaminan wannan ga rantsuwa hmm. la'ubdilu kullu imri'in wato wallahi ina kin kowane irin mutum yuzakhrifu ƙaunar wanda yana kawata magana wala yaf'al shi kana mafsuhan mafsulan min lami kaga ah, menene yaminan la ubdilu kullu qur'in yuzakkimu qawlan eh, wannan shi na hal ne kuma kawa au kana mafsulan min lami ko ya zama an rarraba shi daga lamu an samu fasila tsakanin daga lamul kasam na hau wala ilmi tum ولئن متم أو قتلتم إلى الله da za والله إذا ذاك متم كم ku. zuwa ga Allah za a tashe ku wannan ne ne shayi la ila tusharun a wannan lamun da tusharuna lamun aka rabe shi daga in aka sa ila lahi ila ya rabe shi wannan lamun da mudari a gani su da tun da lamun ya zama an samu fasila tsakanin lamun kasam da shi fi'il muzari, to wannan fi'il muzari ba za a yi tauhidi ba wala saufa yau in ka rabbuka fitar da kaga yau ka an samu ga lamun nan la la sai saufa ya shiga tsakiya da lamun din ya manne wa fi'ilin da za a iya tauhidi to sai lamun ya zama bai yi mubashara ba sai saufa ya shiga tsakiya tsakanin lamun da fi'il ba tauki a na wajen Allahu a'lam na'am na'am karatun kuruciya ne in kokan kwakwalwa ɗin caji sosai zai ga duk mutum da ta ganin ya kusa gama karatun kawai a shi wanda ya sani in dai mutum zuru biyar gaya mai yawa sosai dai sai dai a hankali sai da gaskiya mutum in dai zai karatu ya yi da wuri akwai sanda ba wannan bayanin kake so ba ka riga ka wuce tunanin wannan bayanin to kawai a gaya ma menene haram menene halal kawai ka yi aiki amma saurayi wanda yake so ya gindu ya zama to wani abu zama malami ya zama kaza a irin wannan kwakwalwa da ya dan caza to haka caza kwakwalwa kuma irin ga karatu ba ba kowa ba yanzu kuma ana neman na miyan kuka da wasu abubuwa na mutum zai ta wani abun nan sai lamun hal lamun waye waye نعم أقول دعاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقوال العلماء في شرح الحديث من قال العلماء لما الشرح وانا حديثي نعم قال القرطبي رحمه الله الإمام القرطبي الله يمثل هما ياتي قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله ما قال منظور صلى الله عليه وسلم إلي ومؤمني كمان كشف شيء أي في الإثم أي أوجن ذنبي ما نعم إيه إلي ومؤمني كمان كشف شيء أما أي في الإثم يجي قرطبي a wajen zunubi waduhu anna man qala lil mu'min wato wajen dilala nan la'anahullah duk wanda yace wa mu'mini la'anahullah Allah ya tsine mai faqad tadammana qawlu zalika ib'aduhu an rahmatillahi to diga fadin wannan ya kunshi ib'adahu nisantar da shi an rahmatillahi ta'ala daga rahama Allah kamar ka ce ne ya Allah ka nisantar da shi daga rahama ya Allah kada ka sa ya shiga aljanna har abada allati rakuba biha al-muslimun wato rahama wanda Allah ya yi rahama da ita ga musulmai kace Allah ya nisanta da shi daga ita wa ikhrajuhu min jumlatihi da kuma fitar da shi daga jumlansu fi ahkamin duniya wal akhirah a cikin hukunce hukuncen duniya da lahira fitar da shi daga jumlansu wa man kana zalik. da zaka ce Allah ya tsire mutum kamar ka kira su ne ka fitar da shi daga cikin jumlan musulmi eh nan fa man kana wa man kana kadhalik wanda ya kasance haka faqad sara bi ta qatli to hakika ya zama to a matsayin kamar an kashe shi ne an fitar da shi daga cikin jumlar musulmi kamar yadda ake fitar da mutum daga cikin jumlar rayayyu da kana cikin rayayyu da zarar an kashe mutum to an fitar da shi daga cikin jumlar su shi ma wannan yana cikin musulmi da zarar an kashe an an tsine mai an fitar da shi daga cikin jumlar musulmi ina ce Allah ya nisantar da shi daga rahama kamar yadda shedan ma Allah ya ce fa inna alayka la'anati ila yawm Eh, wa ala haza fa yakuna al-ism al-la'in kal ism al-qatil akan wannan zai zama zanubin mai tsinuwa sai zama kaman zanubin mai kisa gaira annal qatila adkhala fil ism sai dai mai kisa ya fi shiga cikin zunubi na'am li'annahu afqada al-maqtul hissan domin shi ya rasar da abin kashewa ga gani na ido wa ma'ana shi ko mai kisa ya rasar da shi abin kashewa a ga gani na ido duk mai gani na ido ya san an an rasar da wani wani ya mutu ko ba gaba wani an daina ganin sila kan shi amma na mai tsinuwa ga shi an tsini na rawa ga shi mun gaina yawo bai mutu ba misali eh. hissan wa ma'ana wato ya rasar da shi kisi da kuma ma'ana wato ya kashe shi gargani na ido kuma ya kashe shi a ma'anance walla'inu afqadahu ma'ana shi kuma mai tsinuwa ya rasar da shi ne ga ma'ana amma ga shi suna muna gare shi fa ismuhu akaf minhu zanubin shi ya fi sauƙi a gare shi Lakin lakinnahu ma qad ishtaraka fi mutlaq al-ithm sai da cewa su biyu din nan sun yi tarayya a cikin mutlaqin zanubi hmm. kawai suka sun yi zanubi fa sadaqa alayhi annahu mislahu sai wannan ya gaskata a gare shi cewa shi misalin hmm. sai wannan ya gaskata cewa shi misalin shi na'am قال ابن الأسيمين رحمه الله ابن الأسيمين الله يمزر هاما يأتي إن لعن المؤمن كقتله للذين ومؤمني كمان كشي شريفا يعني إذا قلت للمؤمن بمعنى إذا كتش ومؤمني لعنك الله الله يسئيني مكا كأنما قتلته كمان كاكش مؤمنين لي نعم لأن اللعن هو الطرد والإباد أو رحمة الله يومشي إنوا لعن أنا شيني كوريوا نعم لكما نيسنتر وانا قرهما الله ومن طرد وقبعد عن رحمة الله دون أكا كوريشي kuma aka nisantar da shi daga rahaman Allah zai zama to kaman kasashe wanda yake an haramta mai rayuwar duniya na'am fa inna zalika al-mutarrid wa inna zalika mutarrid wal mub'ad wal mub'ad rahmatillah lalle wannan wanda aka kore shi ma kan nisantar da shi daga rahaman Allah hurrima hayatul akhirah an haramta mai rayuwar lahira ne na'am in ka ce wa mutum la'ana hulla kamar ka kara so ne ka haramta mai rayuwar lahira wal qatl yahrimu bihi al maqtul min al min hayati dunya wato shi kisa wato yuhramu bihi al maqtul ana haramta wa shi kasashe da wannan kisa daga rayuwar duniya na'am wa lam anna anna la'ana al mu'min min kaba'ir al kaba'ir sani cewa lalle shi ne mu'min yana daga cikin kaba'ira na zanubai yadda zina hmm. ke cikin kaba'ira na zanubai shan giya kaba'ira na zanubai kisan kai kazalika to zuwa da shi ma inuwa ka ce Allah ya tsire wa dan musulmi to shi ma wannan yana daga cikin manyan manyan zulubai idan idan mutum yana tsinuwa za mu sanya shi daga cikin mutanen kirki ko fasu ne shi ma suna ce kaba ira ne ku idan mun ga wani malami mai da'awa sai ya kama sunan mutum musulmi ya tsine mai kuma gashi mai da'awa ne yana da mabiya to wannan malamin za ka bi sa? wannan malami mutumin kirki ne A kan ka'ida yadda ka san mun ga mutum na zina ya kamata mu kyamace shi to haka ya kamata idan mutum yana tsaya yana tsinuwa mu kyamace shi kuna da wannan ku amma da yawa daga cikin mutane zai ga ba za su kyamace wannan bai ainihin tsinuwan ba za ka ana har zuwa kusa da shi da an ce ba lallai fa babban zunubi ne ba fa karamin zunubi ba ne to sai ya zama to mai da'awa yana aikata babban zunubi shi kuma yana nan yana ta tsine wasu saboda sun yi zunubi ko gaba yana tsine wasu saboda sun yi zunubi amma kuma shi bai kalli kan shi ma yi zunubi ba kaga shi ma tsine ya kamata shi ma a tsine mai ya tsine ma wani to shi ma ma tsine mai iya zilla. billah na'am wa annahu la yahillu cewa lalle wannan tsinuwa bai halatta ba na'am wa anna man la'ana mu'minan cewa lalle duk wanda ya tsine wa mu'mini nan fa an ce mu'mini duk wanda yake da ƙwayan zarra na imani ya shiga me yasa muka ce haka mai dalilin mu me yasa muka ce haka saboda hadisin wannan imar ɗigo hmm. wannan imar ɗigo wanda yana shan giya a kawo shi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tsaye mai da hukuncin Allah bayan wani lokaci kuma ƙara dawo da shi ya zama to ana yawan zuwa da shi har sahabbai sun sun gane shi ya zama to customer na ainihin majalisun manzo zara sun wajen tsayar da hukuncin shan giya to sahabbai suna jin haushin shi abin da yake yi sai sahabbai wata rana da aka zo da shi suka ci haushi ta ce la'ana hulla ma aksar ma yi wuta bi Allah ya tsine mai sau nawa ana zuwa da shi wanda mutum ya damu mutane kullum ana zuwa da shi a kan shan giya ya nabi ce la ulu zalik wa la ilu alai shaytan ka ku faɗa haka ka ku taimaka ma shaytan a gare shi a wani waje la ta qulu zalik fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kan ku faɗa haka domin lalle shi yana san Allah da manzansa ba gashi mai zunubi ne yana aikata kaba'ira amma har yanzu annabi ya ce kada su ne mai domin yana san Allah da manzansa wannan ya zama raddi ga kawari masu kafirta mutum da zunubai ko kaga wannan shine hujja akan cewa in an ce mumini anan ana nufin musulmi ko da yana kafin ira kafin an gane ku فإن اللعنة تذهب إلى الملعون دومن إن وينا تبيا زوا غاشي وندا سينما إن كان أهل الله إن يا كسرتي يا تشنتش إن و إن و يتزوا غري جامبا نعم، ليس حقا وديك يا تشنتشيكا نعم. فإن لم يكن أهل الله إذا بزمتو أهلي ما بزمتو يا تشنتش تسينوان با نعم يجعد إلى قائلها إن و يقوم زوا غا وندي فديتا ولي الله ولي الله فصار هو المطرود almal'ul sai zama to shine abun kore abun kora abun inewa daga rama wannan shagur ya risaliyin libin usaini mujalladi na ɗaya shafi na 117 ya ji a duba daliya aina daliya wa'arar mana ya ɗauna a cikin

نعم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي بها هادي رشيد بعد ما هادي ويهمل سيد يهدي بها هادي wato mai shiryawa yana shiryawa da ita rashidin ba da ma hadi rashidin mai shiryawa wanda yake shiryayye ya hadibiya yana samun shirya da ita ko ya hadibiya yana shiryar da mutane da ita bayan wani mai shirya din hmm. wa ya hamilu sayyidun shugaba yana ɗaukar ruwaya an sayyidi daga shugaba wannan shugaba sai ya koya daga wannan shugaba wannan shugaba ya koya daga wannan har sako ya kai zuwa ga wasu hatta ta nan halibi da nasiru guda faisul tasiri wa wasu mutakallibi hmm. har sako ya kai har isnadi ya kai zuwa ga dan nasiru a rida yardaji har isnadi ya kai zuwa ga dan nasiru wanda yake yardaji wanda shine baitul tasiri wanda shine baitul tasiri na ce baitul tasiri a cikin kasida gaba ɗaya babu abin da ya fi muhimmanci hmm. in ka duba cikin wurin da ya fi muhimmanci gaba ɗaya shine na wannan to shi ma an ce wannan malamin shi ne baitul kafir cikin malamai ina shi ne bai ba kamar shi a cikin su kuna ne ko har sai da ya kai zuwa ga ɗan nasiru wanda yake je nasiru ya cimma matsayi na baitul kafir wasu da mutane kuma ya zama shi ne na tsakiyar abin abin ratayawa na wuya in an sa maka wuya ko an sa gwalagwarai to na tsakiya ya fi kyau ya fi tsada to shi ɗan nasiru shi ne wasu da mutane shine na tsakiya na abin rasayawa na wuya a za eh, fa'ada min misbahin min misbahu wal fawqu yaqzu ko inda ibil midat ko a mahkad fa'ada min misbahu min misbahin sai fitilan dan nasiru ya yi haske daga fitilun wa'anda malaman shi hmm. kenan ya ci arzikin malaman shi wal fawqu yaqzu dama shi reshe yana yin tsarki inda ibil mahkad wajen tsarkin asali dama shi reshe yana yin tsarki wajen tsarki asali idan asali na da tsarki to reshen ma ana tunanin shi ma zai yi mai idan ɗalibi ya karatu a wajen malamai na kirki to shi ma ana fata ya zama na kirki ya karatu a wajen malamai masu zurfin ilimi shi ma ana fata haka fadin rashid wato hadin mai shiryawa da shirin wanda ke shiryayye ya haɗi yana shirya da ita bayan wani mai shirya wa sayi kuma shugaba yana ɗaukar isra'il daga wani shugaba an wane an wane ne nasir har sai da ya cimma sai da ya kai ga ɗan nasiru a wanda yake yarda ji har sai da ya kai ga ɗan nasiru hmm. ɗan nasiru wanda yake a shi ne nahat ɗan nasiru hmm. ɗan nasiru wanda yake shiryayye a yarda ji a gani har sai da wannan ya kai ga ɗan nasiru wanda dan nasiru shine baitul qasid shine baiti na qasida shi ne kuma tsakiyar nan na maratayi a maratayawa na'am fa adaha min bawo mumin min bayi sai fitillar dan nasiru yi haske daga fitillun su na'am wal farq yakzu dama ai reshe yakan tsarkaka ne inda dibin mahatabi a wajen tsarkin asali eh wal Eh. وهل ينبغي إلا ما حواه وهل ينبغي بما حواه الإناء shin ƙwariya yana yayyafi da wani abu in ba abin da yake ciki ba ga kaga ƙwariya ya yi ya yi abu dama abin da yake ciki ne na la rahman rahim faqidu shay la yudi kenan bismillahir rahmanir rahim akamul fi'l eh akamul fi'l wato ku ce ku ta fili qala Falmaji madi maftuhul akhir abadan shi fili madi wato yana da fatahan karshe har abada karshen shi fataha ne har abada na'am wal amru majzumun abada. shi wa fil amr majzumun ne har abada na'am wal mudari'u ma kana shi wa fil amr majzumun da ba ba wanda ya magana ya ce shi madi maftuhun ne abadan madi mabniun ne alal fatah abadan shi ma shi fil amr majzumun ne abadan

a ɗan karatun da muka yi na nahawu mun san fi'il amr mai mabaniyun ne ala sukun iqra fi'il amr mabni ala sukun kaga yadda ilimi ga wannan wata mazhaba ta kuma daban nan aka nuna mana <laughs> mazhaba na da azuriya shi ya ce fi'il amr majzum yana mai ilimi mu'rab ne shi yana fi'il amr ba mabaniyun bane shi abin da yasa ya faɗa haka malaman sarfu sun ce ana ana ainihin kirkiro mudari a kirkiro amur ne daga daga mudari wanda yake majzum bi mudari a an gano wani ku ba ne kama ce qara ya qara'u kaga ya qara'u fi'il mudari idan ina so in yi fi'il sai sa lam sai zama lam ya sai kaga lam me mai shi jazma ba lam ba sai cire lamun cire yawo abin da ya rage shi ne abu ba zai karanta wa wannan kafin su sai haro ne sai haro wasa wasan ikra kaga su wayannan malamai malaman su basra su suna da fahimtar cewa tunda daga mudari aka yi ko mudari majdum ne murab ne kuma sai amr murab ne a gani wannan shine mazhaban su yaya yaya wannan mazhaban ba ta da ba ta bitu lam ya yabit bit to me me me illa ka me rashin karfinta an su abu daga bai zama kamar shi an su shi daga mu'arab to me me da shi ba bane to bai zama me me da shi mabani tun da zahiri dai an sa mai jazuma ne an sa mai ne sai ya fice zan fi al'amur a gane ku wal amru majdumun abadan da ce maskunun abadan nan kaga shi ma na hau kila akwai mazhaba eh. akwai mazhaba na kuma akwai mazhaba na basra hmm. wal mudari shi kana fi awwali fi awwali idan zawai shi mudari shine wanda ya zama a farkon shi akwai ɗaya daga cikin zawai guda hudu arba'in zuwa a qawluka wanda magana ka ke tara ka alaita shine alaita ko alaitu hmm. a gani wannan sune huruful mudari huwa marfu'un abadan shi fil mudari marfu'i ne har abada kaga wannan duk an yi tafaki hatta yadkhula alayhi nasibun aw har sai mai nasaba ko mai jazma nasibun aw hmm. har sai mai nasaba ko mai jazma ya shige shi wa qulu ba'da an bayyana al-musannif anwa' al-af'al wato bayan mawallafi ya bayanin nau'i nau'i na fi'ililika shar'a fi bayani ahkam kulli nau'i sai ya fara bayani hukunce hukuncin kowanne nau'i daga cikin ta na hukumul fi'il al-madi al-bina'u al-fath hukuncin fi'il madi shine a gina shi akan fataha shine asali wa hadha al-fathu imma zahir wannan fataha imma ya zama zahiri wa imma muqaddar ko ya zama muqaddar amma al-fathu zahir amma fataha na zahiri fa fi sahih al-akhir a cikin fi'il mudari ne sahih al-akhir na'am allazi lam yattasil bihi wawu al-jama'a wanda wawu al-jama'a bai sadu da shi ba wala damir rafi ko kuma zamir rafi mutahari bai sami da shi ba wa kazalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan haka nan duk abin da ya zama karshen shi akwai wawan ko ya un nahu akram akrama akrama da qaddama da safara wa nahu safarat zainabu hmm. safarat zainab wa hadarat su'ad su'ad rabiya wa shakiyan rabiya da shakiya hmm. na hau sarwa wa baduwa ko sarwa ya ɗaukaka baduwa duk da ya girman kai wa amma alfatawul muqaddar fa huwa ala thalathati murya na wa amma alfatawul muqaddar amma shi fata wa dan kaddara fa huwa ala thalathati anwa nawi uku ne لأنه إما أن يكون مقدرا للتعذر للتعذر shi a ce, mana ne منام ظهورها التعذر نعم wa hadha fi kulli ma kana akiru alfan wannan da duk wanda shi alifun ne na hawu da'a wa sa'a da sa'a ga fi'il madi mabni ala fata al musaddara ala al alif ana min zuriya ta'azu wa kullu minhuma fi'il madi mabni ala al fath mabni ala fatahin muqaddar muqaddarin ala al alif mana min zuriya ta'azu eh, mana min zuriya ta'azu na'am wa imma an yakuna al fathu muqaddaran lil munasaba imma yanzu fata an kaddara jama'a kudu wani iradi ko jama'a wannan wani sabon mazhaba kuma gashi nan shi fi'il madi nan wajen ita bi wa'u jama'a a ka'idan karatun da muka yi in wa'u jama'a ya zo ga fi'il madi me yake da shi fi'il madi mabniun ala dhammi bi ifalihi bi wa'u jama'a to nan sai ce fi'il madi mabni ala fath walakin mabni ala fath walakin hurrika bi dhamma huna lil munasaba urrika bi damma li munasabati alwawi an mai wasali da damma saboda munasaba don ko ba haka bane ya wannan mazhaba bai da karfi yana da karfi zahaba kaga ba fata bane sai wawun yazo ya ka cire wannan fata din saboda fata bai dace da wawun ba bai dace da wawun da ka cire fata sai ka damma dan ya dace da wawun fakin zaka zaka ce fata ne al-muqaddara fi'il madi mabni al-fata al-muqaddar an gina shi akan fata abin kaddarawa an gane alama kabar wawul jama'a amma mana amin zuhurul fata amin wato istigal mahal ziyara kasar munasaba da shine don ma shine wannan mazhaba yana da yana da saukin fahimta kuma shi ne zai da shi ya dace da ka'idar sarfu a nan wajen kaga sarfu munasaba da tasiri kaga na mazalika fi kullu fi'ilin ba ni bi kuma kai ga wani zai kare eh. sai amr kare ne in ba tare da ya san da wannan ka'ida ba ya san akwai kala kala sai ka faɗi hmm. jama'a. wannan a cikin duk wani fi'il madi wanda wawul jama'a ya tsare shi katabu wa da sa'idu كل منهما في الماضي مبني على فتح مقدر على آخره براء من نقول اشتغال مهار هذا المناسبة واو الجماعة مع كل منهما فائدة واو الجماعة تعمل قوة فائدة مبني على سكون في معنى الرفع إيه. وإما أن يكون الفتح نافلا وكل الأمر نعم. نعم. نعم. إيه. zai kan sa kan ne a kwarai da su ana samun haka zai yi abu ne gwargwana abin da ya zani abin da bai sani bai ce ka faɗi ana yi haka da yawa kuma wancan waye shi da rubuta ne wannan in ma ya ga gano idan ne ka kawo mai rubuta zai ce waye shi da rubuta bai koya ma yana wani wanda koya maka ba sai waye shi ya shi magana ya kare masha Allah nuru lake alama ka bala ba da shi ne don malin mana a nufin wuri ha fara mahal biyar da wani nasa ayi wawon jama'a ya kamata sun fara sauƙaƙa wa ɗalibai ya lafi wannan makarantar ke a a bari su a basu da wani kasani kakar kamu da sabon maza ba eh. kada sun fara gane na hawan tsara ya mutsewa Thank